ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yau muna litinin daya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da sannan muna shida yau ko bakwai muna shida ga watan mai ya 2019 da yadda Allah za mu shiga cikin tafsirin alkurani mai girma a inda muka tsaya a bara a cikin suratul baqara kafin mu ci gaba kamar yadda aka sani wata ramadana wata ne mai albarka wata ne wanda mana Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan daure shedanu akan bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta har Allah ya dinga shela cewa ya bagil khaira aqbil ya kai mai laima alkhairi taho ga alkhairi Allah na ainihin zubo da su ya kai mai neman sharri takaita domin wata ne samun gafarar Allah ta wannan gafarar ba haka nan ka ake samun ta ba yi aiki kenan ana son mu yawaita ibada cikin wata na Ramadana bayan azumin Ramadana da ake yi karatun Kur'ani wata ne na Qur'ani sharu ramadan alladhi unzila fihi alquran shi sa ta manna Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk shekara watan ramadana malaka jibril na sauka suna musaffa tare da manzon Allah a fara daga fatiha zuwa nas ramadanan karshe da manzon Allah zai bar duniya sauka biyu suka yi a wannan ramadanan tunda za a bar duniya yanzu ana bukatar qur'ani sosai to idan na Allah sallallahu alaihi wasallam da jibril za su kara mai da hankali ga qur'ani a cikin ramadana to ina ga kuma da da kuma yayi wannan mu sayo ta karatun qur'ani a yawaita sadakoki da neman gafara ga Allah da sadar da alkhairi da ciyawa musamman a wannan lokaci ɗazu-ɗazun nake jin wasa a rediyo yau sun yi sahur da ruwan lipton ne ko biredi babu ake yadda da rediyo ba biredi ruwan lipton kai suka sha don babu a ce ne za su yi ba da ake su ce babu sai da ban da Allah to yana waɗannan dubbai ko miliyoyi suna nan tare da mu to wajibi ne wani a cikin mu ya tallafa na kusa da shi matsalar mu shine muka ce masu kuɗi a'a shi alqur'ani ba inda yace mafkuji kada yake shiga aljanna cewa ya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tunfiqun ba za ku samu zamantawa masu bin Allah ba sai idan kuna cewa shi abin da so waye bai fara na cikin mu babu ashe kenan cikin ido ake tsawuriya ko da mutum ɗaya zaka iya ba abincin buɗe baki ko abincin saho ko da mutum ɗaya ne kada ka raina ba shi sai ka sallafa idan kake ba mutum da ne ba mutum biyu wace ba mutum uku sai ka kowa ya samu wadata ina fata mu wannan wajibi ne mu kokarin samu yaddan Allah wannan wadana mu sani ba kila ita ce ta karshe a rayuwar mu mu sani ba gudana muka yi tafsirin da su bara yau babu su ta ko jiya da magarba ko mutumin da ya mutu jiya a wurin mu kuma jiya da safe layin hilau ya gama shi ne komai za a fara azumi yau ashe ba ta shi za a yau to ka amfani da damar da ka samu kar ka ce da wuri Allah kai mu baɗi noman rago kenan an gane a'a abin da ke a hannun yanzu ka amfani da shi kada ka rena Allah bai rena an fashe na karatu har Allah yabon wasu bayi yake da suke cewa wallazina la yajiduna illa juhudahum wanda ba su ma da abin da za su bada amma cikin wahala da kokarin nasu da yawa da kuma tarbo a bada to kuma ta shi wannan ne ka saba gafara Allah Allah ya mana gafara kuma mu yawaita addu'a mun sa wanda kasan mu ke cikin yanzu ko kawo ya sani me shi rashin tsaro tababbarewa tsaro kowa ya san da wannan wannan tababbarewa tsaron gobara ne daga teku maganin ki Allah so addu'a shine babban makamin mu ga wannan matsala ta yi menene ta kokarin tsaro idan muka yi tsaro mai addu'a in muka yi gudu baki mai addu'a in muna cin azumi na addu'a mun karanta qur'ani ni na imani ga Allah inda kowanne cikin mu zai addu'a so daya a cikin wannan wata akan matsalar tsaron nan hakkashin watan na imani da Allah Allah sai yayi mana wannan matsala in Allah so ya yarda so don ne, matsalar tsaro ta shafi kowa da kowa mm. in za su ɗauke ka to za su za su tuna ba shin ɗan pdp ne ko ko ɗan apc ne za su tambaya ɗauke ah. ka su yi abin dila su kowa su yi ɗauka ko kuma a tare ka a hanya ba za ce to ina yan apc suke ku nan yan pdp ku zo mutu ba wannan kowa za a yi da shi mm. to shi sa wajibi na kan kowanne cikin mai sanya wannan matsala cikin addu'a Allah ya yi mana sanai ta gwamnati muna kira gare ta kullum tana cewa tana kashe kuɗi akan tsaro abin da ke ake bukata ga gwamnati shine ta canza salo domin idan ka bi ta hanya bata ba sai menene ta canza ta hanya yadda su masu laifin a ya canza salo suke ko ba ka nan ba to ita ma gwamnati ne tsaron ta canza strategy sun fi mu sanin strategies na samun security a canza a jarraba wani Allah Allah ya sa a dace kuma a ƙara sa himma da kaimi kuma kowa da ke gwamnati ya yadda cewa akwai matsalar tsaro domin in ba kowa ne ya yadda ba to ba za a haɗa mu kowa a magance abun ba in wannan gina akwai matsala wannan gina ba matsala ta shi gina wani gina matsala ne zai da wata abu a kowa ya dawo ya tuba ga Allah kowa ya da akwai matsala idan ka gane matsalar ka to sanin maganin ba zai wahala ba insha Allah ta'ala so gwamnati ta ƙara ninka ainihin da yi duk abin da za ta yi don babu tsaro wallahi kin banza ne a ka gina hanya mai kyau ana ɗauki mutane a hanya wa zai bi hanya ta ganya ta mutu ta gina makarantu masu ke da asibitoci an zo a dare guda an ƙona su an kashe kowa ina amfani ginin na kai so duka abin da zafi ma ta tsaro wallahi kin so a da hankali wajen tsaro din nan a ƙara mai hankali a zaunar da masana tsaron a ga wa juna gaskiya keke da keke ba munafici kasan nan dai samu ce a gudu tare a tsira tare bayan nan muna ba gwamnati shawara ma'aikatan tsaro 'yan sanda sojoji ne su da shafe ko ma wane ne duk wanda aka tabbata an bashi training na amfani da makami to duk laifin da ya yi a gwamnatance kada a kori shi yake ana jin wannan sosai duk wanda ya amfani da makami duk laifin da zai gwamnati kada ta kori shi yake domin koron shi bala'i ne idan mutum ya yi sarrafa makami ka kore shi ba da sifa kenan ba ka ba kan shi ba gratuity zai koma hopeless mana bai da future dama mai laifi ne mai zai yanzu sai ya nemi masu laifi ya halaka da su wannan shi abin da ke cikin ƙasa ne gwamnati ta sani ba ta sani mun ga wannan suke cikin daji ina suke sarrafa manyan makamai wa koya musu irin yanan waɗancan da ake kora ne ko a yadda kuma a yadda ba wani da an kore shi sai samu frustration sai koma fashi da makami masu laifin sun karu wani ya koma ga yan ta'adda yana koya musu da ake makami sarra bai shi albashi masu laifin sun karu so muna ba gwamnati shawara duk yadda wani ma'aikacin ta mai amfani makami ya laifi kada kore shi amma ya hukunci mai tsanani daurin shekara goma ne shekara ashirin ne talatin ne ba laifi yana daure bai iya cutar da kowa an fashe na karatu ko ko a za a warce mai albashi ne a kowa albashi ce kowa rabi ko a rage mai rank amma dai kada a difference ne shi wallahi ni na san mutumin da aka kore shi a soja kamar ya sautu yake cewa shi wallahi da zai samu shiga boko harin gurzu ya shiga yake faɗi ƙarara ana ta bashi haƙuri ana ta lallashe shi Allah ya ce maka da aka samu ka tura shi karatu kasan waje sai sai da ta kafa waje inda ba tura shi ba to muna ba gudu shara gaskiya magana ke ba mu ce kada Allah tsar da cikin tsaro ba amma koran shi bala'i ne gara daure shi wata shekara 20 shekara 10 wa rage mai duka bin zai a mai yana da kashin gwamnati ana lura da shi ba zai zamanto ainihin menene hadari ga kasa ba Allah ya sa mu dace Allah kuma ya shirya da mu shi na addini za mu tashi insha Allah ta'ala kan aya ta 186 a cikin suratul baqara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون kamar dai da aka sani tafsirin ba sauri muke ba bi ake a hankali tafiya sannu sannu kwana nesa domin hadafin tafsiri shine mutane su gane mai Allah ke nufi ma'anar da ke dauke da ilmomin da ke kunshi a cikin ayoyin alqur'ani mai girma ba wai yi sori a gama ba wannan shi sa tafsirin abana ma zai fi na baya ma tsawo tsawaita bayani domin wannan shi ne kayi da malaman tafsiri wajen malamin tafsiri idan ka zo yi malamin tafsiri ya ma tafsirin ah, alam na shawa ya yi minti sha biyar yana ma tafsirin ta in ka dawo bayan wata daya to zai minti talatin na ma tafsirin ta in ka dawo bayan wata daya sai minti 40 da yana mata sirrinta domin shi ilimin alkurari kullum karuwa yake kuma bai raguwa kuma bai karewa ina ma dafa ce wannan kuma balle muna cikin sura da tafi kowace tsawo so su bakara ta fi yawan ayoyi ta fi tsawo kafa ta tsoro sai ganta akwai ta da ainihin yawan ayoyi amma ba tsawo masarar su sha'ara tana da ayoyi 226 ba ba ta da tsawo suratul ma'ida mai aya da ta tafi da zo ta mazan fahimci wannan amma ita bakara ta hada duka ne ga yawan ayoyi ga kuma tsawon ainihin karatun da fata Allah ya samu dace sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan da gama magana kan eh, wato mana magana azumi cewa an da kuma dalilin da yasa aka farlanta azumi a watan Ramadana sai ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ni kusa nake ujibu da'awata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni falyastajibu li su nemi amsawa ta an ga karatun wal yu'minu bi su imani da ni la'allahum yashudun ko su sa samu menene shirya malaman tafsiri suka ce tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi shin Allah mu kusa yake in za mu kira shi mu kira shi ƙasa ƙasa ko ko nesa yake in za mu kira shi ba murya yadda zai ji sai Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni an gane karatu fa inni qaribun ni kusa nake tambayoyin da ake manzo Allah sallallahu alaihi alqur'ani idan qur'ani zai bada amsa sai ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul yas'alunaka anil mahid qul huwa azzal يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله duka na zuwa da sigar ya salu naka ne amma ban da wannan ita ce wadda za su halaka na biyu kuma ita ce kaɗai ba ta da kul duk sauran ya rasulullah suna tambanka dangane da haila ce musu ka haila kazanta ne suna tambanka dangane da marayu ka ce wujo ta musu amma nan sai ce za su idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni sai ya ce kulwa sai ce fa ni tsare mu ni kusa nake me yasa dan ya nuna yadda kusancin Allah yake da bayinsa ba ma kowa tsakanin su da shi an gane karatu yau idan kana son ganin gwamna sai ka kama kawai da kila commissioner kila protocol kila menene eh, director kila eh, permanent director kila temporary director ko an gani kana son ganin shugaban kasa sai ka kama kawa da wani in kana son ganin sarkin garin kuma dole sai ka kama kawa da menene fadawa amma shi Allah ba kama kawa da kowa kusa ya ce idan sa alaka ibadi ami fa yi ne kusa nake kusancin Allah ga bayansa kusanci ne kala na farko Allah na kusa da dukkan halittunsa ta hanyar ya fa’in da suke yana ganin su ba abin da ya ɓoya gare shi wani ƙada falaka na insana wani alamu mata wasu su bihi na suhu wani hana a ƙarabu ilaihi min habril wari yi ce mu muka halishi dan mutum mun fi kusa gare shi fiye da ainihin jijiyar ba jijiyar da ke a wuyan wuyanka akwai jijiyar na wurin ba ta Allah ya fi kusa da kai fiye da wannan jijiyar to kusanci Allah ga duka bayan sa kai to kusanci na biyu shine kusancin Allah ga sa na kwarai an gane inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina Allah na tare da masu tsoron Allah masu kyautawa kusanci ce ta musamman wannan yana tare da su ta hanyar zai taimake su zai dafa masu zai tabince su to suna ce fa ni qaribun ne kusa nake ujibu da'wata da'i za an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni da ka daga hannun kira shi sai amsa an fashe na karatu ma da maka cika ne sharuɗan kiran nasa domin akwai sharuɗa me sharuɗan ai da yace wa ta jibi lafin a lakum da gafin Allah ma da shi ce ku kira ne zan amsa ku, ai ya sanya ƙa'idoji, me ƙa'idojin kuma a arafi ادعوا ربكم تذرعا وخفيا انه لا يحب ولا تسرفوا في الارض بعد صلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين in za ku roƙi Allah ku roƙe shi kuna masu kaskantar da kai masu ainihin zance karatu eh Allah ya san ɓoye zance za ka shi ba ka dinga bayyanawa ba domin yana ji ai ko bai ji ne abu musar ashari Allah ya dade shi hadis da ma muslim ya rawaito yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin gazaha mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki da aka je faj'alna kullama na'lu sharf duk lokacin da muka hau tudu aw na'budu wadiyan ko muka fada cikin wani kwari rafa'ana aswatana bit takbir sai mu daga murya mu ce Allahu akbar da karfi da hatulu sai suka fara da karfi ka fada kwari sai suka fara da karfi yace falamma janna mina rashin manzo Allah zo kusa da mu sai ce ya ayyuhan nar irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la ghaib innama tad'una as-sami' basir yace ya ku mutane ku hutu da kawunan ku mi da daga mutafin kira Allah wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma ba wanda yana nesa bane ba kuna kiran meji ji ne kuma wanda ke kusa wallazi tad'una aqrabu illa ahadikum min unqi rahilatihi wanda kuke kira Allah ya fi kusa da kowanne cikin ku fiye da ainihin wuyan rakuminsa kana zo da raƙumi wuyan na nesa da kai to Allah ya kusa da kai fiye da wannan a shi kenan zan roƙa Allah subhanahu wataala ba ya daga daga murya ba in ba inda shi za ta daga murya ba kuma a ina labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata kaga na ana yin talbiya ana daga murya kuma nan ma ba ba kwaya zaka sha ba ka kama yi kana jibi kana yi ne masa za haka nan yadda wani yadda ke kusa da kai zai ji na kun shi wannan karatu so da ce ujibu da wata dayi za da ani ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni sai mai addu'ar ya cika kaida na shin kaida ka kyaye Allah ta da kaskantar da kai kana mai sa daga rahamarsa kana mai tsoron azabar sa kuma addu'ar kar ka wuce da iri innahu la yubil mutadin ya wuce da iri da addu'a ka roki Allah abinda bai cancanci ka roke shi ba misali ce to ya Allah ina son ka nada ni annabi a wannan zamanin wannan haramun ne ka yi haddi bayan Allah ce wa ma muhammadin karkalamin kablihi shi ne manzo na karshe wa ma ma kana muhammad abu ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ka ce ga annaka annaka ka annabi ka yi haddi ka mace wannan karatu ko muka ce ya Allah ka taimake ni ka dauke ni daga nan can can can ka je da jingin kawa ba tare da na hau jirgi ko na hau mota yana iya ko bai yawa yana iyawa amma ya ce ma zai haka in ba manzo Allah ba haka haka manzo Allah shaka don yi daga baka kashi hasa da bakwai to kai awa amma to na karatu shi wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan bawa musulmi addu'a Allah na karwa addu'arsa ma lam yasta'jil ma damar bai gaggawa ba sabon kashin mai gaggawa ya Allah ya ce ya ƙulu kad da auto wa da auto falami su jawo ne ce to yi malam kwana na bakwai yana yana ta addu'a ma yanzu ya shuru har yanzu dai shuru na yi addu'a na yi addu'a shuru kake ji Allah mun tuba ba ka kace ba to ma damar ka kai ga addu'a kana cewa kayi kayi haka gaji to shi shikenan ka kare yi da addu'a din apa sunnah kalau fito na karatu kin bawa doa aku itu cin halal cin me cin halal kada kuma da hadisin wanda kita fia? ash'as agbar ya muddi yadayhi ila sama يا رب يا رب ومطعمه ومشربه وملبسه وغذي بالحرام فأنا يستجاب له gashi da ka shi tun wahala yake ya cancanci a taimake shi amma abincin sa haram ne abin shan sa haram tufafi haram ya ginu da haram manzo Allah ya Allah zaka bayar da a shi sai Allah ya halal ke an gare karatun nan sai Allah ce yastajibu li su amsa mani su su fara amsa mani ta yaya abinda Allah ya ce kai kai abinda ya ce ka bari ka bari to daga hannu ka roƙe shi gani an fashe na karatu wal yu'minu bi su imani ne? idan Allah ce kai kai ya ce ka bari ka bari kai imani da Allah zai ka bi addu'arsa zai ka bi addu'arsa hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya tabbata sai Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musulmi ya roƙi Allah to yana da ɗaya sun abubuwa guda uku bai ta wa gudana in ma an yi ajiyar lahu da a wata hu ko dai Allah ya biyar da bukatarsa misali mala abdullahi sai daga hannu ya Allah ka ba da yi kun kara aure ya yi kuma na? adamaka adamaka to ne na fara baka ciki makanta to na'am yace maka mata zuwa. Mm-hmm. eh to gaskiya shi ma ya hankali wallahi a ga maganin maka wani magana aure ko baka auren bari mun kana da halin zuwa maka dole gaje na'am amin to a lokacin da bawa ya roƙi Allah abin da yake so ko dai Allah ya bashi abin da ya roƙa wa imma an yudakhiraha lahu fil ukhra ko kuma Allah ya karbi addu'ar amma sai a je mai lahira za a bashi domin an sa lahira zai samu matsala an gane sai a je mai lada wannan addu'a din lokacin da matsala za ta taso a lahira sai a ce ta lokacin wannan addu'a tashi an fashe na karatu a lokacin wannan addu'a tashi a toshe wannan matsala din kun gane karatu na uku wa imma an yasrif anhu min as-su'i min mithlihi ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya ainihin dubi wani sharri wani bala'i ya nufi ka gadangada ka roƙi Allah ya baka aure sai Allah ya ku yale shi bai sa wani ke tawowa ba za a sace shi a hanya Abuja to kada ba shi auren a kawar da wancan sacewa ta hanya Abuja jama'a da ka samu auren da a sace kawai ne wanne fi ai ga ka samu auren to amma shi bawa da yake bai san komai ba in ya nemi abu ba shi ba sai hankalin shi ya tashi zai ganin kamar shi ma Allah bai san shi ne kaza kaza kaza kaza da sauransu amma in dai bawa ne mumini da ya roki Allah Allah sai amsa masa an fashe na karatu amma bawa kafiri in ya roki Allah in ya ga dama sai ya amsa in ya ga dama sai ya kyamsa kisa ka jira shi musu fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a alanami ku kafare dan ka roki Allah in bala'i yazo sai yayi abin da kuka roki shi in ya ga dama wannan ganin damai yana kafiri ne amma shi musulmi automatic ne to kila wani ta ato ni dai na za na halu da karatu nan dai ni dai na cika dusharo nan kuma har yanzu shuru to an tambayi imamu ibrahim ibn adham da cikin zuhat cikin salafus salih ce gafa ta malam muna addu'a ba mu ganin karbawa wai muke faruwa ne yace akwai dalili wasu yau ruwa ba zabi banza yace na farko li'annakum arabtum Allah falam tuti'uhu kun san Allah kun san shi halicci kun san shi rayar da ku kun san shi ke dauke da ainihin rayuwar ku amma in ba ku mai da'a gaskiya ko ƙarya gaskiya za ku masa da'a wani a cikin mu yau in yana ma magana Allah a baki kai ka ce yana nabi Isa ya dawo ma gidan shi zai sauka amma bari kuɗi ya haɗa ku sai tushe ka to ina amfani sanin Allah na shi wannan dan ya adda ba karba ba akwai laifi ne babu laifi yace na biyu wa araftumur rasula falam tattabi'u sunnatahu musamman na Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ki ku bi sunnarsa har cewa kuke kuna san shi aiki ko ba kana mune ba wasu ma ba abin da ba zai da manzon Allah to wani ma zai ce shi dan iskan manzon Allah ne ko ba yi wani ce shi dan wuyin manzon Allah ba wanda babu don tsabagen wai ana son manzon Allah amma ba ku bi sunnarsa ba to ina son manzon Allah ba bi sunnarsa ba لو كان حبك صادقا muhib fa inna al muhibba liman yuhibbu muta inda da gaske kana son manzon Allah ai ta kai ta farkin sa domin duk mai son mutum yakan abin da masoyin shi ke so ne ba wadabi ne ba na ku ce wa araftumul qur'ana wa lam ta'malu bihi kun san qur'ani ga hadda kirawoyi kala kala wani ya san warshu ya san hafsu ya san qalun na jafa daukari halaf ma cikin alwazir hamza yana da riwayarsa amma falim ta amalu bihi ba ku ake ƙwararra lakar da kariyarsa yanzu duk duniya da ɗan najeriya ya je rage da ƙur'ani ta kalle su ta ka mutane allah ba su ƙur'ani kama na yi juma to ya za ka san littafin allah ba ka aiki da shi kuma ce kai adda kuma ya karɓa maka yace arafu alqur'ana falam ta'malu bihi ce wa aqattum ni'amallah falam ta'addu shukraha kuna cin ni'imomin Allah amma ba ku nuna godiya ga Allah jama'a cikin mu nan akwai wanda bai taba shan shafa life ba akwai wanda bai taɓa shan five alive ba cikin mu babu duk mun sha ko ni nan na sha da Allah bai sun sha sun ma san five alive amma sun bi Allah sun bi Allah ba to da ni da kanka sha five alive ya babu mai Allah ba ni Allah ba ce ba na fankar nan riga shi zafi ake da kwakwar da fankan sun samu sauki sabai ba samu wannan ba ba ni ma ce da Allah ba AC ni ma ce da Allah sunset nima ce ta Allah kana zaune da suka magana da makka su ce ai zuma muna mana wafi kana zo ne sai ce Allah a sa da cikin addu'a dama ko ta hanya wani ya fito ina son da Allah ya taimaka in ba nima ce ta Allah ba amma shi muna godiya ga Allah kullum cikin birgin wani shi neman Allah amma mu godiya na gaya muku akwai cikin malaman da muka karatu a gaban su annan garin annan garin yace wallahi lokacin nan duk funto gaba ne ba wanda zai karanta daga mutafar mutafar mallan fashi ke tafiya a ƙasa a ƙasa karatun mutafar su je su yi wata ɗaya wata biyu su dawo gida su ƙara guzur su ƙara komawa amma yau Allah sai kawo ilimin cikin sauƙi ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ba su ga wahala ba amma mun gode Allah mun gode abubuwa na kere kirga mana a ah, guda biyar da sai kuma ta guda biyar ne yace wa aratumul jannata falam tatlubuh kun san aljanna amma ku yi aljanna ba kwana neman aljanna ne na ana neman ta da aiki sai da baki amma aiki kan ba a yi yace wa araftumun nara falam tahribu minha hmm. kun san wuta ba ku je wuta ba duk abin da zai kusantar da ku zuwa ga wuta ma shigi to ya Allah ka bayar da yace wa araftum ash-shaytana falam tuharibuhu wa wafaqtumuhu kun san shaytan kuna labarin shaytan amma ba ku yaƙe shi ba Allah kuma ce muku inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa shaytan abokin gaban ku da ku yaƙe shi ku yaƙe shi ba ban ma wuri kuke ku yi didi da shi ina mata fahimci wannan sa'annan ya ce a mauta mota falam tasta'idu lahu kun san mutuwa ko ba san mutuwa ba amma shin an shirya mata eh ba shirya mutuwa ba in ka ce mutum za mu haɗu gobe ce a tabbas tabbas kam ba ma insha Allah ce wanda in Allah ga dama ni da yake maganan nan daga nan inda tashi zan ka kofa Allah zai zarara sida kama inna lillahi ya kuma tafsiri kenan Allah ya kiyaye ko na haka ne duk sun mutuwa a shi na mutuwa ta hanyar tare da guzuri ce wadda fatumul falimta ta biru Kullum kuke kai gawa waki makabarta amma baku wazantuwa wani ya mutu ai da naka janayizar wani ya mutu da naka janayizar to ina alamar an janayizar kai a jikin ga bal ma lalacewa ta hakan ana makabarta ma sai ga mutane suna waya wajen dinga salamu alaikum ok ka sai so to ajiye wannan so da bakin kasuwa muna magabata ne ka kana bakin lahira kuma kana magana ajiye ka bakin kasuwa a gabana mutum ɗiye shi ta fari ta mutu ɗiye shi ta fari maka zai gabata a gabana kai amma a makabata abokansa ke jan shi da wasa suna cewa da dariya a gabana ta wannan yana dariya suna dariya Da Allah ko da mutu ta gigi ta su ba bin hada so sai ya ce yaji ta fara kitar da su ai wuce ta bushe inna wa amma ta falam ta tabiyo sane ce wa taraktum uyubakum wastagabtum bi uyubin nas kowa cikin ku yana da laifuka amma kun manta da laifukan ku kun sa ido ga laifukan mutane ba ka muke ba sa ido sana'a banza sai a sa musu ido kawai ta hawa ba dai ba dai liman manewa sai mun ga za ku ga kashe nan ya kaji za ka kashe liman to an ga liman mu kuma mu tsaya sai mu gudu <laughs> Allah ya sauke Allah ce wa yu'minu bi ya yarshudun sai Allah ce uhilla lakum laylatus siya. an halatta muku a daren azumi su ila nisaikum kusanta zuwa ga matayenku kunna libasul lakum matayen tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su alimallahu Allah ya sani annakum kuntum taqtanuna anfusakum cewa ku kuna ha'inta kawunanku fataba alaikum ya ragwata muku wa afa ankum ya yafe muku fal'ana yanzu bashiruhunna ku ga matsayi su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ta bayyana lakum haytul abyad har bakin zare da farin zare ya bayyana gare ku min al haytul aswad daga bakin zare min al fajr daga fajr thumma atimmu siyama ila layl sannan ku cika azumi zuwa dare wala tubashiruhunna kada ku gwamatse su wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai tilka hududullah waɗannan su iyakokin Allah wala taqrabuha kada ku kusance su kaza alaika yadda ake muku bayanin nan yi yubayyinu Allahu ya lin na, Allah ke bayani ayoyin su ga mutane la'allahum yattaqun cewa ko za su tsoron Allah subhanahu wataala to kun ji dai ayo ta ce uhilla lakum an halatta muku wa ya halatta ya ɓoye wanda ya halatta ne don mun na musulmi ka san ba mai halattawa da haramtawa sai Allah da manzon sa Allah ya yi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah Jama'a yace al halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu wal haramu ma haramahu Allah wa rasuluhu halal shine abinda Allah ya halatta manzo Allah ya halatta haram shine abinda Allah ya haramta manzo Allah ya haramta duk abinda Allah bai haramta ba wani ya haramta shakin banza yake an gane karatu to da ya qur'ani bai fadin wa ya halatta sai dai ce an halatta mm. al yawma uhillu lakum الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم an wuce na karatu amma wani lokaci bai da yawa sai fito karara sai ce wa halallahu sai kawo sunan mai halattawa din ji Allah ne ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba ina ta fahimci wannan so daga nan sai gane cewa matsayinka da ɗalibin ilimi da kuma ku manya manyan malaman mu saboda tsoron Allah halal da haram ba aikin ku bane ba aikin Allah da wannan zai in babu nassin da ya halatta ta halatta ba ba ba in galadi malamai kake ba ko kai na sarkin malamai lahira sai ka ci wuta domin yana ma cikin shirka halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ko ku sana abokan tarayya ne wanda suke sha'anta masa addini wanda Allah bai sanarwa kansa ba sai kiyaye bakin ka me kaza in kana da nasi daga Allah daga manzon Allah daga salafu salih cewa halal ne kace halal ne kana da nasi daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haram ne kace haram ne ka da nasi kace ban sani ba sai me a ce da kalimanci mana ba gara ci kalimanci da kai ta kaje da cuta wuta gogal ya ba an gano nan karatu ba mutan da muna karanta da fa muwadda imam malik karara sai ce abu kaza na kiyamar shi abu kaza na kiyamar shi bai ce mai haram ci gasu malam sai ni ta kara kiyamar ce eh in a haram alkiyama ta tsayar da ni kaji wa imam malik imam ahlul madina yana tsoron ya ce haram babu nasi to balle kai kuma dan najeriya to gurur din najeriya Allah sauke Allah ce an halatta muku lailatul siyam daren azumi ka ja layi na wannan halatta muku me daren azumi banda yini banda da rana me aka halatta arrafasu ila nisaikum rafas kalma ce ta saka ya saduwa da iyali a ko shi malaba shi ana saka yawa aiki sace yawa ne ya sadu da matar shi ko ba kan mani ba ya sace malam abdullahi ya sadu da musa kun jayi da shi na'am abdullahi ya sadu da musa sun kwata ne kaga sa hadliya ba shi jiji ko a makaranta amma da kanan ce mutum ya sadu da matar shi da suka ya kazo ta kwanta ce amma ka saka ya to shi ma ƙwararri na saka yawa ya an halatta muku daddare ci azumi rafa kusanta zuwa ga matayenku me yasa Allah ya faɗi wannan farkon musulunci hadisin bara ibn azib ya tabbata sahih bukhari cewa farkon musulunci idan mutum ya kai azumi rana ta faɗi aka sha ruwa to in dai ya kuskura aka isha'i aka yi sallar isha'i to bai halatta ya ƙara cin komai kuma sai gobe ko bai halatta ya kwanta da matashi kuma sai gobe da abin da zai ci da kwanciya da matar sai da zakarin gaba da shayi yau makeup bai shiga ba lokacin ya yi fa to shi kenan ran nan sai wani sahabi ana ce masa qais ibn sarmata al-ansari sai ya je gona ya wuni a gona ya ci aiki yana dawowa gida daidai magarba cewa iyalinsa yana abincin ce ba gama ba wanda ya riga ya gaji dama yana haka kawai sai bacci da shi kuma a kaida lokacin inda kai bacci to ba sauran ci ba sauran sha sai gobe ko da ba yi sha ba inda haka yi bacci to ba sauran ci ba sauran sha sai gobe kuma da yamma matar ta gaba abinci ta kawo ta sa min ina ta min shari ta ce subhanallah kai wa kanka sai kuma gobe haka ya ta zarfi to malam gari ya waye tashi da azumi da shi kankaci a zara malam ba sai fara suma ba ya fara suma sai labarai shi manzan Allah sai Allah ya kawo wannan aya ɗaya kenan na biyu ba an ce ba sadar iyali ba to sai na amurwa sadar sai ya ji manzon Allah bayan an gaba da waki yaje jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sai ya dawo gida yana da bukatar iyalinsa kafin sallar isha'i sai sabe ta kwance ita ba ta gasa ce ai na ga na bacci kuma wayo ai ka makara na ga na bacci ka ka ga bacci kuma ga shi ke na sallah ka goce kariya kike mun na binci ne kawai kawai ya gulma da naku mata ki hanke ka suke ido ko ki bacci to ko ki bacci ne sai na abin da yi sai to shi ma ya laifi kenan kuma kan mane ba to shine sai ce to ba matsala an dauki duk wannan an halatta muku rasu to ila nisaikum kusantar matayen ku hunna libasul lakum matayen ba tufafi ne a gare ku me yasa Allah ya kira mata ka tufafi gare ka malam a duniya ba abin da ke rufa ma asiri ga tufafi babu shi dan adam in yana zandar muni ke gare shi da kake zantar da kai da matar ka a ganin munin mu'jiza ce ta Allah subhanahu wataala wani ikon Allah ne amma da ba da haka ba in ba matar ka bace wata ganka zandar wala gudu zai. don ba ka da kyan gani in ba matar ka bace wata ganka zandar kai ma ba ta da kyan gani to yadda ta tufafi ke rufe ma asiri haka matarka ake sa abin zan ta rufa asiri a gare ka sai ce hunna libasun lakum rufa asiri ce gare ka ma idan ba ta shawara ta so ma ya za ka yi ba ni labari hawari ka samu matsala in kalinka ya ji kai dubu ya tashi kuma kai ba kai zana ba an kai zana Allah gona ba amma da matarka wa shawara na tasowa sai ka sa zakata asirin rufe kuma ka hito ka kalbi tare dai ka ta karbi tare dai sun babin da babu ba ka nan ba ne ka karbi asiri da gare ka ba matar ka ba zina za ka yi sai ka cuya sai ka fara lobin kuma ka rumare ba ka lobin ka lobin ka kyarta yadda da kai sana sa inda za a haɗu ka ci wuya kana haka kana haka kada wanda ya ganka ko ba ka nan bane ba ku je inda za ku yi ba haka likon cewa a yi nan nan dai a saba ka ce ta kiyi nan ni zan yi nan ina rana asiri a nan wannan kuma daga ran nan kallabe bai take ba dan iska sai kallon ka duk mace da kai zare da ita ko kai ne da ladan masallacin ku da ka ta Allah ka amma ba ta kawa daraja ka take gani kima ka take gani kunnan libasul lakum tufafi ne gare ku wa antum libasul lahunna ku ma tufafi ne gare su da yake mata suna yanga din suna barazana duka bula ce in ba maza mace ba mace ba ce ba to wa da wayanga to na mace ai wuta da wayanga eh so kuma maza tufafi ne gare su inda zagar sharabi tufafi ne matarsa idan kana tafiya da matarka a wanda ya zai ce mata jimana kai kuna tafiya zai Allah excuse me please I want to see your wife <laughs> are you mad you want to see what no just for some few minutes kanka zai tashi kai ma ya dauke su ko amma ya sa hankali idan kuma kuna tare kai zai kawo ta hannu ka ta hankali za a yi so kaga kai libasun lahunna protection ne namiji mace kariya ne gare ta ba cin ta ba a taba ta ba wulakanta ta kuma rufe asiri ne gare ta macen da take da miji in tana sha'awar shan five alive me za ta ce with confidence mai gida da Allah za a iso mun five alive kuwa in kai mutumin kirki ne suka ya Suka je ka so wadda ba ta jiwa ta baba za a mun five alive ta yi sama faɗi haka fashe ashe ne gare ta da zai five alive ta sha ka sai mata nama ta ci ka sai mata shinkafa ta ci ka sai mata tufafi ta sa ka ɗebo mata ruwa ka yi mata riƙa duk da gemun ga 100% duk mata riƙa ka ke ɗauka kuma ita ba yakka ba ba tsamu ka ba ba dangi ba ba na uwa na? oh kama ki mai ta kaga wa antum libasul lahunna tsakanin mace da miji namiji malan ikon Allah ne ikon Allah ne Na kin ga mata cewa su bi maza a hankali domin duk abin da miji ke samu kawai ya karewa yadda miji ya kashe kudi a shi ko uwa ya kashe kudi akan amma kuma tsaye ta tasowa sai da dinga saka mai zance kuma kanin ta abin nan الله يصور الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الله يكون شاكونا هاين تكاوننكم وأنسنكم نازوا سنة كونشير Allah ya sani karatu fata wannan ta yanzu Allah ya ragwanta muku an soke dokar da an sha ruwa an bude ma kofar ci da sha da hado da iyalinka hake zuwa alfijir an samu sauki ba samu sauki ba sai zama to fata ba alaikum nan sai ta zo daidai da tasiratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al Allah ya san ba za ku iya ci gaba da wannan da kuke yi ba sai muku sauki an gani ko mu fata ba alaikum anan wani ya dauki ma'ana cewa Allah ya yaje muku wa an ankum ya muku afuwa ka ji magan sahabbai kenan su da sun yi laifi sai Allah ce to kun yi laifi mana yafi إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بما قد أعتقى أفى الله عن wanda suka gudu a yakin uhudu shi shaidan ne ribace su amma fa wallahi Allah ya fi musu sabon mu Allah iya gani in ka taba su karba aljannaka karba aljannaka they are very sensitive ba a taba su a zuwa lafiya don da ka taba su ka taba shi manzon kana taba manzo ka taba Allah kana taba Allah ya ka lalace Allah ya ce wa afa ankum Allah ya fi muku yanzu da ni da kai mu samu Allah ce mana sori ma afa ankum amma hayi to amma su ga yana ko ina zaci afanku afanku afanku laqad an anil mu'minina ci an yafe musu an yaddi da su laqad taballahu ala nabi an tuba nan da nan Allah samu da shi Allah ce fal ana bashiruhunna. ruhunna a yanzu kam ku gwamuti yanku. kuma sai su daddare duk abin da zaka yi ta kai na ta kashe za mu ji sun za ka yi na menene nisa'ukum mata ku gonakin ku ne Allah ya ce tagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku me kenan haihuwa da ake kusance su sai ku nemi haihuwa ma'ana ashe ba ana saduwa bai ba kawai ka samu kuɗi ka mora kuɗinka kuturu da kudin shi dole da gwali yaji hmm. ana saduwa da hadafi ne a musulunci na farko dai ka biya bukata ka ta hanyar halal ka sa ta mata biya bukata ta hanyar halal sannan muka nemi mini ne ma ka taba Allahu lakum abin da Allah kaddara mana haihuwa domin da yawa Allah sai ya baka dan da ya biga kuma ba kana muni ba sai biga aka bari fi ubashi ko ya fi shi kuɗi ko ya fi shi ilimi ko ya fi shi matsayi ko ya fi shi kaza ko ya fi shi kaza yanzu a ce ɗanka shine gwamnan kaza na hagin na'am kai baka hayewa a dai duniya a duniya dai ka haye sura lahira ka ji da lahira kuma kan bane ba a ce an tashi gobe kiyama ɗanka Allah ya bashi damar ya ceci mutum saba'in ya sai da su aljanna kuma kama kayan yi mai kyau da ka gani ba zai fara sheka kai ubansa guma ka taba Allah kuma ku nemi abin da Allah ya menene ya rubuta muku na haihuwa amma wani wani ma ka ce ni ni zaki aure ni ni ba sa haihuwa in ki yadda mai aure to baka san haihuwa to me kake so bai san haihuwa ce ya shi nawa sace shi uku ويعيش أكله ويسمع هو فعلا ترى كم غير ذلك صالح أبوك هو آه هاي إذا متن ياهو ديوا كاكا at least akwai wages at least akwai responsibilities na education educationally economically financially geographically A <laughs> shame of you me kake cewa yi gwamnonin nan da cika kaji wani gidansu su goma sha tara kai ba kuma gwamnan ya kai kai gwamnan shugabannin kasar da aka yi wani za ka je a cikin gidansu su uwa shi kaɗai su sha biya ba ta haifa uwa su kaɗai ban da wajen uban ya kai zama ta wani matsayin kai kawai ka zo kawai ne da yahudanci a shi kenan kaga yi da yake haka yawa kuma za a rasa abinci ya cana ba ta rasa abinci ba China. The most populated country in the world. Sun abinci ne ma? Sun rasa tattalin arziki? A technology ma suna gaba da Amurka duniya. Modern invention suna gaba. Ashe haihuwa ba ita ce matsalar ba. Matsalar shi ne tsara rayuwar yadda shi ce ya tsara ta. ka gane karatu ha haihuwa manzan Allah ƙurari bai ce ya za ya za ba ya ce in ma ta haihu yanzu a sha da ɗan menene shekara nawa shekara biyu sana yaye shi a samu wani cikin zai wata nawa kafin a haifi wannan wacce ga ɗan shekara nawa uku an samu spacing kuma samu spacing ba Wata ziya to bayan kuma haihu ɗin, ita gwamnatin kuma sai ya zama to kuma akwai adalci an gane kada zaman to a wata ana bin shi miliyan biyu. wani kuma dubu talatin da kyar ba dole ya talauci ba a yadda wani ke an san miliyan biyu? kuma sanin kawai yake yi da biyu? sai je ofis sai ya sani sai ya sani ya kashi ganin sai da gina ya gaji kashi Allah ya gaji wai sani ya gaji kuma miliyan biyu. wani kuma zai je tun samun sati musamman malaman makaranta kasan duk duniya ba ma'aikatar shari kamar ta education duk najeriya duk najeriya ba ma'aikatar shari kamar education education da ake allah sa kai laifi a kama ka wani shaidari ne zai je zo nan ya ce to yawa nawa aka ce ka zo bakwai to ka gara minti da saboda kai laifi duk da wannan kwakwafin kwana talatin zai yana zuwa sai ya tashi zai bashi dubu ashirin da uku ina adalci yake to da ce akwai adalci kasa ai yawan jama'a arziki ne kasa jama'a mun cimma lokacin mu kuma gama da ayar ba sai Allah ya kai mu gobe da Allah sai mu yi da sa tafsirin ayar mun ji kan wata guma ka saba Allahu lahum go to Allah ya kawo tashi wa kulu washrabu insha Allah Allah ya sa mu dace Allah shi da mu shine addini za mu amsa tambayoyi insha Allah